السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كرجي فانكوتي لا إله أتي قباد كراتم نفكه أتكن ون اللتافي مختصر خليل في الفقه المالكي wanda Limam khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a ainihin babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi jihadi matsaloli na jihadi a musulunci na'am a darasinmu na tara. wala yace wal kafiru ka gairihi fi gairihi wato kafiri wanda ba musulmi ba kamar waninsa ne ana nufin waninsa shine kamar musulmi ko ahalin kitabi ko ma wane ne fi gairihi cikin abin da yake ba wannan ba menene wannan da yake magana shine jihadi abin da yake nufi shine uba kafiri kamar kowane uba ne wajen wajibcin a yi masa biyayya a yi masa da'a cikin abin da bai shafi jihadin musulunci ba kawai saboda haka idan mutum musulmi ne yana da iyaye waɗanda yake ba musulmi ba to wajibi ne musu biyayya a kowane bangare kamar yadda zai yi biyayya wa iyayensa waɗanda suke musulmi a kowane bangare sai dai cikin abin da ya saba wa Allah da manzonsa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa saboda haka wannan babu bambanci idan kana da iyaye waɗanda ba musulmi ba yadda idan aka zo sallah misali za a yi musu dinki ko za a saya musu abinci da musamman a lokacin sallah ko za a faranta musu rai saboda an samu buɗi ko wani abu makamacin wannan to yadda za ka yi ma iyayenka musulmi haka su ma za ka yi musu kuma idan suka ce maka kada ka yi abu kaza iyayen ba musulmi ba ba mu yadda ka yi aure waje kaza ba ba mu yadda ka yi kaza ba to wajibi ne ka yi musu biyayya to amma da jihalin musulunci ya zo a can baya an fada mana duk waɗanda yake da duk waɗanda suke da iyaye za su nemi izinin iyayensu to sai aka wayi gari iyayen ba musulmi ba ne uba ba musulmi ba ko uwa ba musulma ba to a wannan ɓangare ba za a nemi izininsu ba domin saboda yankaje ka nemi izininsu akan jihadi ba za su yarda a yaƙi yan uwansu arna ba tunda alkufur kufru millatun wahida sai dai waɗansu malamai sun ce idan sun hana ɗansu tafiya jihadi saboda tsaban tausayi ko ba sa son ya yaje ya wahala to za a iya tsaga musu kafa tun da dama aikaman kaman uba ne musulmi ko uwa musulma lokacin da 'ya'yayensu suka nemi izini a wajensu za su tafi jihadi ai in ba su yadda ba za su ki yadda ne saboda mai saboda tausayinsu ko ba ka ba ne eh, to haka ma waɗanda yake ba musulmi ba sai dai idan an fahimci cewa sun ki yadda ne saboda wato ba sa goyon bayan musulunci to wannan kan ba za a saurare su ba saboda haka wal kafiru uba kafiri ka gairihi kaman uba ne musulmi fi gairihi a cikin ai masa da'a amma fi gairihi cikin abin da ba jihadi ba ina fata an gane saboda haka ya dagula abin nan ne sai a hankali wadu'u lil islami idan aka je wajen jihadi akan kiraye su ne zuwa ga musulunci sun majiziyatin sa'an nan a kiraye su ila jizyatin zuwa gaba da jizya bi mahallin yukmanu a wajen da aka amince wa illa in ba haka ba kutilo sai a yake su wala ya faɗa mana ka'idodi ne guda biyu da ake bi saboda haka duk lokacin da aka tafi wajen jihadi da farko ana kiransu ne zuwa ga addinin Allah in sun karbi addinin Allah shi kenan idan ba su karbi addinin Allah ba to sai a kira su zuwa gaba da jizya to amma a nan ya tsallake sai an yarjejeniya da su tukuna in aka yi yarjejeniya da su shi kenan inda babu matsala saboda haka yin an kiraye su zuwa ga musulunci zuwa karba shi kenan kamar yadda annabi ya karantar da sahabinsa a lokacin da ya tura ki ya ce Udo ohun ila shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah ka kiraye su zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne kaga da tsaye da sallah da bada zakka da sauransu ko da yake ba a cikakken bayani akan fada musu sama sama ne saboda a lokacin koda sun karbi musulunci sun yi sama sama ba su da matsala to shine annabi yake fa yin ma fa'u li idan sun maka da'a ga wannan shi kenan sai karantar da su addini idan ba su yi maka da'a ba to shi ne kuma sai a je mataki na gaba kaban abin da ya shafi jizya wanda ba musulmi ba idan bai karbi musulunci ba kuma zai zauna karkashin gwamnatin musulunci to zai ba da jizya jizyan da ake kira haraji shine kaman ta wanda za a dora masa sai kuma kuma aka yi yarjejeniya da ke gaba da wannan jiziya to fa duk wanda ya zo ya yaƙe shi dole musulmi su yaƙe shi kamar yadda musulmi za su sama wa karan kansu zaman lafiya da kwanciyar hankali to haka shi ma za a sama musu zaman lafiya da kwanciyar hankali kunga yana zaune karkashin gwamnatin islama kamar yana biya kenan to saboda haka ba za a yaudare shi ko kuma ci amanansa ba kuma sun san ayin ƙur'ani cikin suratu tauba ta yi bayani ƙatilun lazina la yu'minuna billahi wala bil mil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadin wa saboda haka wannan ya gwada ya ke su har sai sun ba da jibiya, to amma dai bayanin yana karkashin wannan kamar yadda muka ambata tunda aya ta ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaki waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar karke wala yuharrimuna Allah wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu sannan ba sa haramta abinda Allah baraka wa ta'ala da manzonsa suka haramta wala ya na dinar haƙƙi. ba sa yin addini na gaskiya sai aka ce minal lazina utul kitaba sai dai an ce daga cikin waɗanda aka bai wa littafi So wasu malamai sun ce wannan ya shafi kowa da kowa eh, akwai makaloli na fikihu a ƙarƙashin wannan minal lazina utul kitaba hatta yu'tul jizyata har sai sun bada jizya an yadin da kansu za su zo su mika wa hum sagiruna suna kaskantattun mutane to wannan da ya tabbatar da jizya a takaice amma in an kira su zuwa ga addinin Allah su karbi addinin Allah kenan idan ba su karba ba to sai ya ce zaman lafiya ake so a zauna da su ba za su takura musulunci ba amma za su biya jizya wannan kenan sai dai anan mala ya ce bi mahallin yu'manu a wajen da aka amince musu kun idan ya kasance a wajen ba amince musu ba to dole da ya cikin biyu a yi idaya ko su karbi musulunci ko yake su kawai saboda akwai inda za a samu kafirai ana taraddadi babu zaman lafiya da kwanciyar hankali na'am wa illa qutilu wa qutilu illa almar'a wato in aka zo yaki ana kashewa amma banda mace ba kashe mace a wajen yaki ko da yake anan zai ambata mana waɗansu bari mu gani mutum nawa ne wa qutilu illa almar'ata illa fi muqatalatiha والصبية والمعتوها كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بديل أو صوعمة بلا راي mutane bakwai ya ambace su sai da ya bambanta na farko da na biyu ya ce wa kutelo illal mar'ata a wajen yaki akan kake amma banda mace mace ba a kashe ta annabi ya taba ganin an kashe wata mace yadda ya ganta hankalinsa ya tashi bai ji daɗi ba sai ya kashe da ya yi gargaɗi ya ce a sake saboda haka a yakin musulunci ba a kashe mace illa fi mukatalati ha sai dai idan ta yi yaki in ta shiga cikin mayaka ta shaɗa mara wannan ma ba za ka iya bambanta ta da namiji ba wannan don an kashe ta babu matsala wasabiya da yaro karami yara kanana doko united nation ma su abinda su ma suke fada kwaikwayon musulunci suka yi eh kwaikwayon musulunci suka yi sun ce ba a kashe mata a yaki ba a kashe yara kanana to amma kun yi makamai na kare dangi ku da kan kuna fada zai yi wahala a jefa bom a ce bai kafi wanda bai san hawa ba bai san sauka ba yanzu ko cikin kwanaki biyu ko uku din da ana rikici tsakanin falasinawa da isra'il su masu gwagwarmayansu za su zo cikin mutane suna buya suna saka makamai ita kuma isra'ila idan ta zo to dole za ta kai hari ne cikin gari yasa a ka'ida aka ce da barikin soja da makaman yaki da abin nan ba a saka su cikin gari ba a sakawa cikin mutane amma saboda wata dabara sai a sa sai kuma su kuma sai su zo ko kan waye ko waye ke wajen ko masallaci ne tun da leken asirin su ya riga ya gwada musu cewa ga inda target yake to fa komai za su sake a wajen yanzu ya ke yakin da aka yi ko falace-falacen da aka yi kwanaki uku na abinda suke fana prime minister na su jiya yana fana yana ce bukatansu ta riga ta biya warai da gaske bukatar ta biya a ci gaba da yarjejeniyar da misra ta jagoranta yana yaba mai shugaban warai da yari riga yi barna kuma wanda suka yi targetin ɗinsa na farko sun ga sun kashe shi Allah ya sauwake wani lokaci idan mutum bai fahimci menene duniya take yadda take gudana ba wato akwai musulman da yake ba su da hankali ba su da tunani ba su da tsari ba yadda za a yace kana da makaman yaki da menene ka zo ka boye cikin mata da yara cikin gari ba a haka wannan kenan to tun da ba muna magana ne dangane da international issue ba ya eh, mu dawo daidai mu <laughs> na'am saboda haka ba a kashe mace sai dai idan ta yi yaki wasabi yaro karami ma ba za a kashe shi ba walmatuha da kuma ainihin wawa wanda hankalinsa ya danta bu za ga wani garma-garma hakan da shi in ana ma maganan yaki shi bai san me ake nufi ba don an zo yaki ba a kashe su ka haka ce kamar in ka ji an ce maka ka kamar hukuncin ɗaya ne da na baya sai dai ana iya samun bambanci saboda waɗansu malamai za ka samu suna da wata fahimta daban ka shaikhin fa’ani kamar tsohon da ya tsufa tukko shi ba ajiye yaƙi ba ka shirki sai dai yayi yaƙi eh, wa zane ne da mutumin da yake zaune saboda lalura ko taki ba iya yi yana yiwuwa gurgu ne ko mai shanyayyen abu ko kuma wanda lalura ta zaunar da ke ba zai iya yaki ba ba a kake shi wa a'ama haka ma makaho ba a kake shi wa rahibin da mai bauta irin na yahudawa ruhubaniyanci su ne kama a wancan lokaci masu tsoron allansu wanda ba ruwansu da neman kudi ba ruwansu da aure ba ruwansu da zama cikin gari sukan keɓance su je samu yar bukka wanda za su zauna ko su yi wajen ibadansu abincinsu shi ne ganyayyaki da 'ya'yan itace wannan arzikin Allah ne ba na kowa ba sun ga ba ruwansu da noma da kiwo ba ruwansu da neman kuli kowace irin sana'a ba ruwansu da ita Sana ba za su roƙi mutane ba su aikin ibada suke sukan je jeji a da sai ka je kunkurmin daji sai ka samu wani ya yi ɗan bukkansa kan dutse in ba ka ce masa sannu ba ma ba zai ba ruwansa da kai lokacin duniya tana zaune lafiya to irin waɗannan kuma ba a yakansu munazilin wanda ya cire kansa bidairin a bukka au amatin ko ɗakin ibada bilan ra'ayi amma da sharadin bai da ra'ayi domin saboda in yana da aidiya za su zo su tambaye ki shawari ya bayar to wannan ya gwada in aka zo yaƙi hatta wanda ya ba da shawari yana yi halawa da shi wannan kuwa ya gwada ko makaho ne ko mutumin da yake zaune diris ne ko tsoho ne tuku yana da strategies na ainihin yaƙi zai ce ku yi kaza ku yi kaza amma ke saboda tsufa ba zai iya kuka komai ba to an zo kashewa a hada da su gaba daya sai dai wasu rikalahumul ya to fakat idan an samu ire-iren waɗannan kamar rahibi ko rahiba masu bautan nan a cikin dazuzzuka waɗanda suka keɓance kansu cikin bukkoki to wato rika lahumul kifaya za a bar musu abin da zai wadatar da su faƙar kawai wato da ake nufi shi ne wani lokaci kun san waɗannan mutane mutanen da sai su je suna ba su abin sadaka ba su nema ba eh, kamar limamai ne da masu wazi a yanzu limamai da masu wazi a yanzu wani lokacin ka kwantar da hankalinka kana zu ba ka fitinan mutane da roƙe-roƙe da neman bakin da ba za a iya biya ba kana zaune ma Allah ta baraka wa ta'ala zai koro maka arziki kana zaune shi sa wanda yana ɗaya daga cikin ɓangaren abin da yake taimaka wa masu wa'azi da limamai da masu karantarwa a ƙasar nan idan mutum ya kwantar da hankalinsa ya dogara ga Allah Allah zai sanya masa rufin asiri amma in ka fitini mutane sai kuma Allah ya barka da fitinan mutane wanzu an baka limanci ba albaki ake baka ba to ba mamaki wani yana zagowa ya ce a karamakallahu ce ga a karamakallahu ga mu dai garin ga yadda garin yake kaza kaza kaza kaza zai iya daukan naira dubu ɗari ma ya baka wanda inda masu wanda kake limancin nan za su baka albashi ne bai wuce dubu goma ko sha biyar ba haka man an je karshen wata sai an ta guna guni kafin a dauka a baka kana latti za ta limamin na ya cika latti dun kun wani lokaci a cikin mamu akwai marasa kunya warai da gaske ba taimakon suke bayarwa ba amma kuma sun fi kowa fitina to amma da yake tun limancin da ake yi da karantar wanda ake babu wani abu sai ga wani ya zo ya kawo maka ta inda baka tsammani to haka su waɗannan rahibai din zai ce ba ruwansa fa da duniya ba ruwansa da komai amma wani yana da dukiya ya rasa yadda zai yi sai ya ce ga dukiyan ya baki sadaka shi kuma sai ya ajiye ta ma ko kulawa da ita ba zai yi ba saboda a lokacin ai babu barayi ma domin da irin yanzu ne kake su za a yazo a kwake wannan din gaba daya don an same su da irin waɗannan dukiyoyi masu yawa to ba za a bar musu ba sai a bar musu gwargwadon abin da ba zai halakar da su ba zuwa wani lokaci domin su ci gaba da rayuwa wasan fara katiluhun wanda ya kake su kuma ya nemi gafara eh su wanda ya kake ire-iren waɗannan kawai da kaje ka ga wani abun da yana bautansa a bukka kawai sai ka kashe shi da aka zo sai aka gane rahibi ne to ka yi fara. amma babu kafara babu abin da niyya kanka babu kisasi sai dai an samu kuskure don kayan aiki da jahilci kamar lam tablughu da'awa eh kamar lam tablughu da'awa kamar wanda kiran musulunci ma bai je gare shi ba kun san a ka'ida ba a yakan mutum sai kiran musulunci ya je gare shi wala tazir wa ziratun wizra ukra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula a ka'ida idan sako bai je wa mutum ba to koda ya saba wa sakon bai da laifi bai da laifi saboda haka mutumin da yake kan wani addini shi bai san addinin musulunci ya zo bai sanya bayanin addinin musulunci yake ba kawai da kaje sai kaje an ce an ce qatilul ladina la yu'minuna billahi kawai sai kaje kace ai waɗannan ba su yi imani da Allah ba ka kashe shi sai aka gane cewa wannan faki ba a karantar da shi ba ba a yi masa wa'azi ba mai yawa da an karantar da shi an masa wa'azi zai karbi addinin Allah wannan kayi kuskure Ka kaza kuka yi jihadi amma kuma kayi jihadin bisa kuskure saboda ka nemi gafaran Allah wannan zakarinka da ubangiji kai ta yi su gifari in Allah ya ga dama ya gafarta maka in Allah bai ga dama ba kuma shi nan. ina fata an gani to wannan ana maganan kafin ganima kenan kafin a tattara su a karkashin ganima sa a gaba ya ce wa in hizu fa matuhun wa in hizu idan an tattara su waje guda fa matuhun to dole a bada kimansu da aka je an tattara aka tattara ganima kawai sai ka ga wani a ciki ka kashe shi so sai ka biya saboda ganima ta zama dukiyar al'umma kuma duk wanda ka kashe a ciki kai musu barna cikin dukiyarsu kamar mutum ne ya ce yana da awakansa waɗannan awakai suka fito kai kuma ka zo wucewa ka ga awakan nan sun wuce wato sun sha maka gaba da abin hawanka kawai sai ka murkushe guda daya to a ka'ida idan aka zo karshe shari'a za ta kare a kanka cewa wannan akuyan da ka murkushe ta dole ka biya saboda dukiyan wani yana iya yiwa ka ce ai ka biyo hanya ne shi yasa su ma biyo hanya to ai kamar yadda ka biyo hanya haka su ma suka biyo hanya kuma dabbobi wani lokaci akwai inda ake daga musu kafa ko da yake masu koyar da tuki sun ce wai idan ka zo kana tafiya ka ga abin nan inda dabba take da inda mutane suke wai kai kan mutane haka ne ko wai kai kan mutane su masu hankali ne za su watsi kamar dabbobin nan su ba su da hankali da su ma wanda suka sa wannan doka ba su da hankali ne don kaji kan mutane aka samu kuskure kaje ka murkushe mutum da kaji kan awakai garkensu ka murkushe guda biyar wanne fi sauki ai kun gani akwai bambanci nesa ba kusa ba da haka yanka gaga inda mutane suke ko mutum ɗaya ne ga kuma garken wato dabbobi ko shanu ne to gara ka bi cikin garken saboda duk wanda ka taka su karshe ne a kare a miliyan biyar ko miliyan goma amma an ɗan adam ne ba miliyan ɗari ne in kuma da ganganci kisa ne to kuma ko da ma an yafe maka diya to akwai azumi sittin akwai aiki na'am ina fata an gane wa in hizo idan an keɓance su waje guda sai mutum ya yi ɓarna wa kimatuhum to sai ba da kima su su waɗanda mutanen da muka ambata wa rahibu wa rahibatu qurrani sai dai mai bauta namiji da mai bauta mace su ake kiran monk eh, da hausa masu ruhubaniyanci qurrani waɗanda yaya ne domin duk wanda ya keɓance kansa a jeji cikin bukka ko cikin ɗakin ibada yana ibada aka zo yaƙi aka kama shi to ba a mashe shi bawa ba a mashe shi bawa na'am bi kafi ma'in wa alatin wa binarin yace da yanke ruwa da ainihin wani makami wa binarin ko da wuta kun san inda ya ɗora wannan magana ya fa maganar ne fa akan wa illa kutilu haka malamai suka ce wa illa bi kaf ima'in wa alatin wa binarin illam yumkin gairuha wato za a yaki kafirai ne ta wajen yanke musu ruwa a kunsa akwai waɗanda aka je yakansu sai su shiga cikin ganuwa sai su tare kansu to hanyoyin ruwansu sai ya datse to da kansu za su sallama kowa sake musu wanda zai mamaye su da kansu za su sallama wa alatin ko kuma da makami shine da takwabi ko kifiya ko wani abu wa binarin ya ce da wuta wuta ma za a yi amfani da ita illam yumkin gairuha idan ba zai yi a yi amfani da walinta ba to kun ga yanzu duniya abinda suka lauka shine na karshe in kaga an sa ruwa to masu zanga-zanga ne Eh, ruwa ko hayaki barkonon tsohuwa mai sa hawaye to masu zanga-zanga ne amma yin za su yi yaƙi na gaba ɗaya to da wuta ne domin saboda ba mamagon ko saki ma ai bala'in wuta ne wanda ya shiga mutum halaka shi zai yi yanzu zai yi wahala a ce harsaki shiga jikin ka ya fita ka zauna lafiya musamman a waɗansu wurare a gangar jikin mutum amma in ya shiga cinya ko hannunka zai iya tsayawa ko ya dan wafce ka wani koda ya tsaya ana iya cire kin aka yi treating ɗin wajen to za a iya samun wato waraka ina fata an gane to don haka wannan ya gwada mana cewa za a iya amfani da wuta domin saboda a ci galaba a kansu idan ba zai a yi amfani da wani abu koma bayan wannan sai wutan ba sai dai kunga wannan ya yi karo da abinda annabi ya ce ya yi hani ko ya yi gargaɗi latu azibu bi azabillah kada ku azabtar da azabar Allah don Allah ke yake horo da wuta saboda haka ba a horo da wuta dama ga masabar malikiya idan wutan ya kama ya amfani da shi to za a yi amfani da wutan sai dai kuma mai yiwa ya observation din da za mu iya daukawa a nan ba waya ya yi amfani da wuta gaba ɗaya ba Inda za a iya jefa wani abu da wuta cikin wanda zai kama fuhu a sake jefawa a cikin kama fuhu wanda mutanen da su tsorata maimakon a ce duk gari a sa masa wuta walam ya kumfihin muslim amma da sharadin idan babu musulmi a cikinsu in akwai musulmi ko da guda ɗaya ne a cikinsu yana da hurumi ba za a halaka su gaba ɗaya ba wayin ya so fule ne ko da kuwa kwale-kwale ne domin kun san su kwale-kwale yana ba su wahala amfani da yin amfani da wuta wani lokaci za ga akwai kwale-kwale wanda na yaƙi su ma suna da kwale-kwale irin nasu na yaki wanda za a yi yaki a da yana da wahalar sha'ani amma a yanzu kamar yadda ake yaƙi a cikin ruwa haka ake yaƙi a tudu eh kwanan nan ma ina jin sun yi wani jirgi wanda yake shi yana tafiya ne a ƙarƙashin ƙasa jirgin yaƙi ne da yake tafiya a ƙarƙashin ƙasa wato a ƙarƙashin menene ƙasa na ruwa a ƙarƙashin ruwa ba za ga yi a sama ba ina jin sai ya je inda zai je ne kuma ya ta sake abinda zai sake ko kuma jiragen da suke sama ya fita karkashin karkashinsu yana halakar da su Allah ya sauke saboda mafiya yawa duk waɗannan kayayyakin yakin da ake kawai bala'i ne ana yi ne domin neman kudi amma ba domin duniya ta zauna lafiya ba kwarai da gaske za ga yadda ake kada hankalin mutanen duniya waɗansu na yin kudi dare guda kowannan korona da ta zo mutanen da suka yi kudi suna da yawa ga yaƙi tsakanin rasha da ukraine ga rikicin da ke faruwa a yemen da libya da syria da waɗansu sassan ƙasashen afirka ga rikicin da ke neman kunno kai tsakanin china da taiwan da sauran makamantansu wanda waɗansu na da wata manufa a haka sai ka ji sun samu dukiya mai yawa ko da yake yanzu sun ce zamanin technology ne waɗanda suke mallaki technology su suka fi kowa kudi a duniya kuma haka ne saboda da noma ne daga nan kuma aka zo aka tsallake aka koma industrial abin nan zamani na kamfanoni da sauransu to yanzu an wuce yanzu technology ne yasa za ku samu masu facebook da masu twitter da masu whatsapp da sauransu eh, kamar yadda kima mai iphone ya zo ya ci karensa ba babbaka kwarai da gaske Allah kyauta Allah ya samu cika da imani eh, wabil hisni kuma za a iya katange su a cikin ganuwa bi gairi tahriqin ba tare da kona su ba wa tagriqin ba tare da dulmuyar yadda su da ruwa ba ma azuriyatin idan akwai zuriya don an akwai mata da yara a ce za a halakar da su gaba daya ba a haka ce za a ke son bariki su keɓance su ya su kawai ina jin a dama kaban bariki a yi ba su zuwa da matansu ana zuwa da mata fagen yaki ne ai ba zuwa da mata da yara fagen yaki Mm. wa in tatarrafu bi zuriyatin turiku idan suka yi garkuwa shine tatarrafu daga turfu ne turfu garkuwa kenan idan suka yi garkuwa da zuriyarsu suna da yara da abin nan suka sa su suka yi ta kuka su kuma mazajen suka buya a cikin karkashin kasa a garin turiku sai ya gyale sai ya gyale su illa li kawfi sai dai idan saboda tsoron wani makirci sai dai nun saboda tsoron wani makirci eh, ta wannan ka ana yi a kansu wa bi musulmin ko suka yi garkuwa da wani musulmi suka kama shi suka rike lam yuqsad a tur ko da yake lam yuqsad a tur ba a yi nufin garkuwa da shi ba amma suna rike da wani musulmi to ana gudun kada a kashe su gaba daya kashe har da wannan musulmi din in lam yukaf ala na, muslimina amma idan ba ji tsoro bisa mafiya yawan musulmi ba in an ji tsoro bisa yawan mafiya yawan musulmi to guda ɗaya na ana iya halawa da shi kawai wannan yana faɗa mana ka'idodi ne saboda in akwai musulmi guda ɗaya cikin kafirai to ba a yakan su gaba ɗaya yasa annabi idan ya zo gari cikin dare to ba ya yakan su sai ya ji kiran sallah in ya ji kiran sallah da su ba shi kenan ba zai yake su ba sai ya sake dabara amma in bai ji kiran sallah ba to zai yake su da wannan ne waɗansu suke cewa inda ake gane ƙarfin musulunci shine sallar wasu ba ƙwarai da gaske sallar wasu ba duk garin da aka ce garin musulmi ne amma da asuba ba za ka ji kiran sallah ba to waɗannan lalatattu ne saboda na zamanin yaƙi ne yadda aka ji shiru din nan to gari na fara wayewa za a kai musu farmaki amma ana jin kiran sallah za a a za a tsaya a lura ina ne inda kiran sallah na yake to wani mataki ya kamata a ɗauka don kuma sai a tattauna wa haruma wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh